alaikum barkamu da asuba. Hadiza kyari ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba ɗaya ga watan Yuli. Kafin ku ji abin da muke tafe da su zara ba mukanan labarai. Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar a jiya talata cewa ya damu matuka game da yawan ƙaruwar cutar coronavirus a ƙasar. Wani bincike da makarantar King's College da ke London ta gudanar ya gano cewa mutanen da ke ziyartar shafukan sada zumunta na Facebook da Twitter domin neman labarai sun fi faɗawa haɗarin yarda da ikirarin da wasu ke yi cewa annobar cutar coronavirus manakisa ce aka shirya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar dinkin Duniya da ya tsawaita takunkumin sayan makamai da aka saka wa Iran. To kanan labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa farmakin jiragen yakin Najeriya na Operation Gama Aiki ya hallaka wasu gungun 'yan bindiga tare da cakta wasu 'yan kasashen waje biyu. Haka kuma Majalisar Dattawan Najeriya ta umarci kamfanonin rarraba wutar lantarki na kasar cewa su dakatar da ƙarin da suka yi niyyar farawa. sannan kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya sallami ministan cikin gida Bazan Muhammad daga mukaminsa kamar kowace ranar laraba yau ba muna tafa da shirin baki mai yanka wuya babban masanin cututtuka masu yaduwa na amurka ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar a jiya talata cewar ya damu matuƙa game da yawan karuwar cutar coronavirus a ƙasar kuma ya nuna kyakkyawar fatan tare da yin taka tsantsan a kalamansa kan cewa za a iya samun allurar rigakafin cutar nan gaba babu tabbacin cewa za a samu ingantaccen maganin rigakafi amma muna masu kaffa-kaffa wajen cewa akalla za a samu ingantaccen magani nan da lokacin hunturu da farkon zangon shekara mai zuwa cewar shugaban cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa na amurka dr anthony fauci yayin da yake jawabi a gaban kwamitin harkokin lafiya da ilimi da kwadago na majalisar dattawan amurka fauci ya kuma yi gargadin cewa har yanzu ba a samu damar shawo kan cutar ba a yanzu muna samun sabbin masu kamuwa da cutar dubu arba'in a rana ba zan yi mamaki ba idan aka zarce dubu ɗari a rana idan ba a yi a hankali ba saboda haka na cikin damuwa kwarai da gaske in ji shi kwamitin ya gudanar da sauraron bahasi mai taken covid-19 halin da ake ciki kan yadda za a koma bakin aiki da kuma buɗe makarantu yayin da akalla jihohi talatin ke samun karuwan masu harbuwa da cutar ta coronavirus yayin da makarantu ke shirin sake buɗewa a watan agusta da satumba Fauci ya ce mai yiwuwa ba za a samu allurar rigakafi ba zuwa lokacin. Wani bincike da makarantar King's College da ke London ta gudanar ya gano cewa mutanen da ke ziyartar shafukan sada zumunta na Facebook da Twitter domin neman labarai sun fi fadawa hadarin yarda da ikirarin da wasu ke yi cewa annobar cutar coronavirus manakisa ce aka shirya. Rahoton binciken ya nuna cewa rukunin irin waɗannan mutanen sun fi yin boris da sakonnin da gwamnati ke fitarwa da ke kira ga jama'a su bi matakan kariya a yayin wannan annoba. Binciken har ila yau ya gano cewa mutanen su ne za su fi saurin taka dokokin kulle da aka saka domin dakile yaduwar cutar ta COVID-19. A farkon watan nan aka wallafa wannan bincike a mujallar Psychological Medicine da ke duba batutuwa da suka shafi yadda ɗan adam ke tunani. Masu binciken na King's College tare da haɗin gwiwar wani kamfani mai binciken jin ra'ayin jama'a da ake kira Ipsos Mori sun duba manakisoshin da ake ta yayatawa yayin wannan annoba. Fitacciya daga cikinsu ita ce wadda wasu ke yama ɗiɗin cewa fasahar sadarwar wayar salula ta 5G ita ce ta haddasa wannan annoba. A 'yan makonnin da suka gabata an ga yadda wasu suka kakkarya turakun kamfanonin da ke samar da wannan fasaha ta 5G a sassan Birtaniya. Abinda ya sa 'yan sandan London suka ce na da nasaba da amincewar da wasu suka yi cewa fasahar ita ce ta haifar da wannan cuta ta coronavirus da ke shafar numfashi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya tsawaita takunkuman sayan makamai da aka saka wa iran wanda wa'adinsa ke shirin karewa a watan oktoba yayin wata tattaunawa da kwamitin ta bidiyo a jiya talata wacce ake yi sau biyu a shekara domin duba matsayar da aka cimma a kan yarjejeniyar nukiliyar iran da aka samar a shekarar 2015 pompeo ya ce sabunta takunkumin zai tursasa hukumomin Tehran su shiga taitayin su A cewar sakataren al'ummar kasar ta Iran sun jima suna wahala suna kuma so hukumomin kasar su daidaita tafiyar su A watan Mayun shekarar 2018 shugaba Donald Trump ya janye Amurka daga cikin yarjejeniyar wacce ake kira GCPOA a takaici ya kuma maido da takunkuman da Amurka ta saka wa Iran waɗanda aka janye su ƙarƙashin yarjejeniyar a matsayin martani ga wannan mataki na shugaba trump iran ɗin ta fara ɗaukan wasu jerin matakai na ganin ta cimma muradinta na bunƙasa harkokin nukiliyarta. kaɗan zara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga fagen mu To kamar yadda kuka ji a farkon shirin farmakin jiragen yakin najeriya na operation gama aiki ya hallaka wasu gungun 'yan bindiga a jihar neja tare da cafke wasu 'yan kasashen waje biyu da ke yaƙi da 'yan ta'addan najeriya kamar yadda navy commander abdulsalam sani na helikwatar tsaron najeriya ya yi wa wakilinmu hassan maina kaina bayani wato kamar yadda muka yi bayani sojan sama ta najeriya a ƙarƙashin operation gama aiki jihar niger a garin kasuwan ango ta ƙaramar hukumar mariga sun kai farmaki ga gungun barayi da kuma masu satan shanu kuma an samu nasarar kakkashi da dama daga cikinsu daga cikin waɗanda aka kama daga bayan farmakin da aka kai an samu 'yan ƙasan waje guda biyu daga cikinsu ana ana gudanar da bincike akan inda waɗannan mutane suka tawo amma kati ɗaya daga cikin da muka samu nasu yana ɗauke da ƙasar sudan amma har yanzu ba a gama bincike balle a tabbatar daga inda suka fito ana kan bincike akan wannan. Tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue, Kanar Aminu Isa Kwantagora, wanda shi ma dan asalin jihar ta Niger ne da kuma 'yan kwanakin nan. 'Yan bindiga daɗin suka yi awon gaba da garken shanunsa. Ya ce. Ni tun da na ga wayanda ake kira 'yan ta'adda suke operation nasu ba su sata ba ne in dai su sata ne su kora su je wani ƙasa da shi ba za su matsa mutane ba kuma in ka ga yanda ko mashin talatin da mutane biyu to kaga duk wannan nan tactics din iswap ne kuma wannan da aka gani yawanci din da aka can gan su yanzu larabawa to masu yawanci masu koya ma 'yan ƙasa kenan za ga cewa din ba kuma 'yan Najeriya ba ne. Eh kwarai akwai Fulani da yawa amma yawanci za ga cewa Fulani sun ketaro ne. Yayin da wasu 'yan Najeriya ke mamakin samun wasu 'yan kasashen waje fararen fata da ke yaƙi cikin gungun 'yan ta'addan Najeriya. Ga masanin tsaro, Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya ya ce wannan ko kaɗan bai ba shi mamaki ba. Saboda 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa na wasu ƙasa suna iya taimaka ma na wasu ƙasa. Kaga alal misali ina iya tunawa dubu biyu da goma sha biyu lokacin ina aiki da African Union a Mali. Akwai lokacin da wani gari da ake kira gawo 'yan Boko Haram na Najeriya sun kai ma 'yan ta'addan Mali su a wannan lokacin kuma suka gama abin da suke suka dawo a Najeriya ina da wannan tabbataccen shaida suna abun nasu wani lokaci kamar ajo ko a gaskiya in aka duba wannan ba mamaki ni ina nan dan akwai wani basakoci da ya kai shekara talatin a nan ga din shi ya tabbatar mun cewa ya ga wannan mutanen ya yi hudda da su 'yan Najeriya ne sannan suka gama suka dawo Najeriya. Idan muka duba yadda dakarun nan kullum suke samun nasara akan waɗannan 'yan ta'addan amma kuma 'yan ta'addan kullum kamar ana ƙara ingiza su ne menene abin yi ne? Abin yi shine kamar yadda aka samu wannan nasarar da sojan sama suka samu ci gaba da yin wannan abin da ake jirgi ne angulu ne wanda ake cima helicopter gwashi shi ne ya yi wannan aikin kuma in ka duba duk aikin nan na yan ta'adda da aikin masu sace mutanen ne wato aiki wanda yake su irin wannan jirgin mai saukan da ake cema helicopter gwashi shi ne ake bukata da yawa to amma maganan gaskiya ai ba waɗannan jiragen da yawa. madalla a gaida Hassan Maina kaina. ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga zara ta dawo da ci gaban labaran duniya. Jimmy Filipe na kasar Belgium ya nuna takaicinsa kan shekara 75 da kasarsa ta yi tana mulkar jamhuriyar demokradiyyar Congo. Mulkin da Belgium din ta samu damar wawure arzikin kasar. Sarki Filipe ya yi waɗannan kalaman ne a jiya talata yayin da kasar ta Congo ke bikin cika shekara 60 da samun 'yancin kai. Cikin wata sanarwa da ya aika wa shugaban jamhuriyar demokradiyyar Congo Philip Tshisekedi. Sarki Sarki Filipe ya ce ina mai nadama bisa irin musgunawar da aka muku a baya wacce ake fama muku ita a irin abubuwan da ke faruwa a wannan zamani. Ita dai wannan sanarwa ta kasance haƙuri na baya-bayan nan da sarkin Belgium da ke kan karagan mulkin ya bayar. A wata sanarwa da ya aika wa kamfanin dillancin labaran AFP, ministar harkokin wajen Congo, Maria Tumba Nziza, ta ce wannan wasiƙa da sarkin na Belgium ya rubuta za ta sanyaya zuciyar al'ummar ƙasar ta Congo tare da ƙara danƙon dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. A shekarar da 1960 kasar ta Congo ta sami 'yancin kai bayan kwashe shekara 52 tana ƙarƙashin mulkin mallakar belgium kana ta kwashe shekara 23 tana ci gaba da zama ƙarƙashin mallakin ƙasar a zamanin shugaba leopold duk da cewa an ba ta 'yancin kai inda aka rika kwashe arzikin ƙasar da suka hada da roba farin ƙarfe lu'ulu'u zinare da sauran albarkatun ƙasa miliyoyin 'yan kwango ne suka mutu yayin da ƙasar ke ƙarƙashin mulkin belgium Young. a gaida Zara Aminu Fage ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Najeriya ta umarci kamfanonin rarraba wutar lantarki na kasar cewa su dakatar da karin da suka yi niyyar farawa a yau Laraba ɗaya ga watan Yuli na shekarar 2020. To ko menene hujjar su? wakiliyar mu Madina Dauda ta samo amsar tambayar a wannan rahoto da ta aiko mana da shi. Tsarin kuɗin da ƙungiyar kamfanonin rarraba wutan lantarki ta ce za ta yi daga yau ɗaya ga watan Yuli ya gamu da fushin 'yan majalisar dokokin ƙasar ne. Inda 'yan majalisar dattawa suka ce akwai abin dubawa kamar yadda sanata sahabi ya'u wanda ne mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawan ya bayyana mani. Halin da ake ciki yanzu gwamnati tana ta'ammalin yaya za ta tallafa mutane su rayu. ka ce lokacin cikin abin da za a tallafa masu su ciki za ka ɗiba wani abu ko ko za ka ƙara wani abu bisa ga abin da ya saba yi muka ga ba zai yiwu ba kuma ba daidai ba ne a matsayin mu na wakilan jama'a ba daidai ba ne mu zura ido ko mu bari wannan al'amari ya afku. shi ma sanata mai wakiltan katsina ta arewa a majalisar dattawan sanata ahmad babba kaita ya ce dama majalisar tana bin diddigin kudaden da aka riga aka kashe wajen samar da wutar lantarki a kasar kuma zuwa yanzu ana ta fama da rashin wutar yaya wanda bai san wutar da yake sha ba za ka kara mai kudin wuta dama ana ta rigingimu cewa kawai suna yanki da tsamu mai shan wuta ne sun kasa ba da mitoci wurin shekara hudu kenan ana ta dambarwa yadda za a samu waɗannan mitoci ya kasance duk gidaje suna da shi domin su san wutar da suke sha sun kasa ba da a lokacin da yake ba da hujjar ƙarin shugaban sashen hulɗa da jama'a na hukumar rarraba wutar lantarki na kaduna abdulaziz abdullahi ya yi ƙarin haske kuɗin wuta yadda ake sai da shi ba daidai yake da kuɗin da ake sayan shi ba akwai wawo keken gibi tsakanin yadda ake sayar da shi da yadda ake sayarwa gwamnati da kata ta tabbatar da haka shi yasa ta ga ya kamata a ya dace a yi wannan karin to wannan karin za a yi shi kuma zai zo da ka'idoji su kamfanonin da suke rarraba da su tabbatar cewa wutan nan ya inganta an ba da shi yadda ya kamata to sai dai har ila yau sanata ahmed babba kai ta ya mayar da martani Abinda gwamnati take kokarin yi dai wanda muka sani kuma shine daidai shine ta ƙara samun isassa wuta a najeriya wadda za ta kasance taba tattalin arzikin ƙasa amma magana ka sayi kamfani a baka kana samu riba baka samu riba in baka samu riba ka bari majalisar ta ce ba za a yi wani batu na ƙarin kuɗin wutar lantarki ba har zuwa tsakiyar shekara mai zuwa madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to madalla a gaida madina dauda yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar nijar shugaban ƙasar iso muhammadu ya sallami ministan cikin gida bazan muhammad daga mukaminsa a yayin kwarye-kwaryen garan buwal ɗin da ya yi wa gwamnatinsa a shekaran jiya litinin da dare a hirarsa da wakilin musulmin bar barma a yamai kakakin jam'iyyar pnds tarayya alhaji usmanu muhammadu ya ce matakin zai bai wa ɗan takararsu damar mai da hankali wajen shirye-shiryen zaben watan disamba da ke tafe mu a matsayinmu na mpns tarayya wannan eh, abu da aka yi mun karbe shi da hannu biyu saboda dama muna jiran shugabanmu shugaban jam'iyyar pns tarayya kuma ɗan takarar jam'iyyar pns tarayya da ya samu dama ta ganawa da magoya bayan jam'iyya abu na biyu nake so in ƙara faɗa maka wannan sallama da shugaban ƙasa ya yi ma shugabanmu ya ba da dama ga 'yan ƙasa da jam'iyyoyi na adawa wa'anda ke tantama wanda suke jin shakka ta cewa shugabanmu shi ministan cikin gida shi ne ke kula da sini shi ke kula da zaɓe yanzu ya zan kama kowane ɗan takara kamar yadda 'yan adawa nan suke gidajen su zamne ba su aikin gwamnati haka shi ma kenan babu tantama ta cewa zaɓuɓɓukan nan za a yin su tsakani da allah kamar yadda shugaban kasa yake bukata a yi mun yi murna da shugaban kasa ya ba ministan cikin gida shugaban jam'iyya dama ya bar aikin gwamnati ya taho zuwa aikin jam'iyya saboda jam'iyya ta ƙara rayuwa kuma magoya baya su gan shi su ƙara sanin shi kana nufin kenan tuni an kaddamar da yakin neman zaɓe ko alama ba a kaddamar da yakin neman zaɓe ba amma ita jam'iyya tana buƙatar shugabanta kowane lokaci ya samu damar ganawa da magoya baya dalilin wannan shine yau muna buƙatar shugabanmu a cikin kowane lokaci muke bukatar shi amma kaga da yake minista na cikin gida ba shi da dama na mu gana da shi a kowane lokaci da muke bukata mun gode ma shugaban ƙasa da shi ma minista na cikin gida wanda ya nemi a sallame shi saboda ya je ya yi ma jam'iyya aiki kamar yadda muka bukata. za ta yi wasu su yi tsammanin matakin sallamar shi basu muhammad uh, wata alama ce da ke nunin yiwuwar uh, fuskantar rabuwar kawuna a tsakanin uh, shugabannin jam'iyyar. jam'iyyar pendas tarayya ba a zancen rabuwar kanuwa a cikin jam'iyyar mu don ba mu san shi ba shekaran jiya ranar lahadi kaga shugaban jam'iyya da sakretar general na jam'iyya ina nuna hassan masaudu a zamne shi sakretar general ya tabbatar da cewa za shi aiki wanda ba bai taba yi ba da shi aka jam'iyya shi ya raya jam'iyya da shi aka yi mulki ya taimaka mulkin nan ya tsaya yadda 'yan ƙasa ke so. To madalla a gaida Sulaiman Muni Barma Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. jam'iyyun adawa a jamhuriyar Nijar sun ce san ba su amince da fassarar kotun tsarin mulkin kasar ba dangane da matakin hukumar zaben kasar na fidda 'yan kasar mazauna kasashen waje a babban zaɓe mai zuwa. Za kuma ku ji yanayin shirye-shiryen tunkarar zaɓen na shekarar nan ta 2020 a kasar ta jamhuriyar Nijar. Ku biyo mu a cikin shirin. Jama'a Assalamu alaikum. Un système partisan est en train de s'installer A farkon makon nan kenan, sa'ad da sabuwar jam'iyyar PJP dubara ta ayyana tsohon shugaban mulkin soja general Salo Jibo a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa a zaben da za a gudanar a watan Disamban wannan shekara. Salo Jibo mai shekaru 55 a duniya. shine ya jagoranci juyin mulkin da ya kifar da gwamnatin shugaba jaman madu a shekara ta 2010 inda a shekara ta 2011 kuma ya shirya zaben da ya kawo shugaba mai ci yanzu iso muhammadu a yanzu dai a iya cewa shirye-shirye na kankama na tunkarar babban zaben na shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki a kasar ta jamhuriyar niger duk kuwa da cewa akwai cece kuce da dama a bangarori daban-daban. na tattauna da wakilin mu a yamai Suleiman Muni Barma dangane da yanayin da ake ciki kama daga hukumar zaɓe har ya zuwa jam'iyyun siyasa. To, halin da ake ciki ana iya cewa ana ci gaba da shirye-shiryen zaɓe a ɓangaren hukumar zaɓe ana ci gaba da gudanar da aiki domin a baya hukumar ta ba da sanarwar cewar ta kammala ayyukan rajista na waɗanda eh, suka cancanci su samu katin zaɓe a wannan karan niger na son gudanar da zaɓe eh, karan farko kenan a tarihin siyasar ƙasar zaɓe da kati wato mai zanen yatsu da hoto to amma abu guda da yanzu ake ciki shine cewar hukumar ta kwatanta akwai yiwuwar ba za a yi ayyukan rajistar nan ba a kasashen waje eh, sakamakon annobar nan ta coronavirus kai dai halin da ake ciki yanzu komi eh, eh, kallo ya koma wajen hukumar zaɓe wacce ita ce ke tsare-tsaren zaben yayin da a nasu ɓangare su kuma 'yan adawa ke ci gaba da kauracewa dukkan wasu harkoki na tsare-tsaren zaben saboda a cewar su hukumar ba ta da halaccin da zai sa su tsaya ko kuma su shiga cikin wannan tafiya saboda suna zarginta da kasancewa 'yar amshin shatan gwamnati duk da cewa jam'iyya mai mulki da ta tarayya da kuma ita gwamnatin sun sha musanta wannan zargi. To kamar yadda aka faɗa a makon da ya gabata ita hukumar zaben ta fito ta bayyana cewa ba za ta iya gudanar da zaɓe ga 'yan ƙasar da ke zaune a wasu ƙasashe ba. To amma kuma kotun tsarin mulki ta fito ƙarara ta yi bayani. Shin me ake ciki dangane da wannan yanayi wanda na san ya sami kakkausan suka daga bangaren adawa da kuma musamman a wakilan su mazauna wasu ƙasashe a majalisar dokoki. To shi wannan magana ko kuma kafin ita kotun tsarin mulkin kasa ta bayyana matsayinta dangane da tambayoyin da gwamnati da hukumar zaɓe suka aike mata akan cewar suna son ta fayyace musu shin yaya wannan zaɓe eh, na bana yake idan ba a yi shi tare da 'yan Nijar mazauna waje ba. Eh, su 'yan adawa eh, sun sha kwatanta cewar wannan ba ita ba ce hanya da ya kamata a tsaya a shirya zaben kamar yadda ya kamata. to bayan haka eh, ita kotun ta ba da sanarwa cewar dukkan abubuwan da aka tambaye ta ta kwatanta cewar lalle idan aka tsaya aka hankalci yadda abubuwan da kundin zaɓe ya tanada to lalle babu laifi eh, a gudanar da wannan zaɓe eh, ba da 'yan nijar ba wato saboda dalilin nan na coronavirus dalili ne mai ƙarfi wato larura ce wadda ta sha gaban kowa wadda ba ta da magani dole a rungumi kaddara to amma sule menene kenan wani tanadi ta yi kenan ga su mazauna wasu kasashe waɗanda suna da wato 'yan majalisar da suke zaɓe waɗanda za su wakilce su a majalisar dokoki kenan ba za su sami damar yin zaɓen 'yan majalisa ko ko a kenan za a yi majalisa ba tare da wakilan su waɗannan mutanen ba saboda coronavirus to bayan sanarwar kotun tsarin mulkin kasa ah, har yanzu hukumar zaɓe ba ta bayyana matsayinta ba cewa to yanzu ga abin da ah, ta sa gaba ko kuma ga abin da take da niyari. to bari mu dawo ga bangaren abin da ya shafi shirye-shiryen jam'iyyu ah, na san da cewa ya zuwa yanzu wasu jam'iyyu har sun soma ayyana 'yan takararsu bari mu soma da ita jam'iyya mai mulki kana da sauran jam'iyyun adawa in kai mana bayani shin su wane ne 'yan takararsu da kuma wani mataki suke na tsayar da 'yan takarar to um, bari mu fara da wacce ka fara tambaya a kanta shine jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki wacce tun a watan maris ɗin 2019 ta tsaye da ruwan miya wato ta bayyana ministan cikin gida Ah, kuma shugabanta bazum muhammad a matsayin wanda zai fafata a zaben nan na 2020 yayin da ita kuma jam'iyyar adawa ta model lumana wato wacce eh, ta tsayar da shugabanta eh, hamma amadu a matsayin dan takara to sai dai takararsa ah, ta wani bangare tana fuskantar cikas domin ana ganin akwai hukuncin da aka taɓa yanke masa wanda kuma zai iya zama wani babban kalubale ko kuma zai iya kasancewa shimge a gare shi idan ba zuwa gaba shi ma aka katari wata sabuwar magana ta kunno kai to shi ma dai wannan akwai ayoyin tambaya a kai waɗanda sai zuwa gaba ne za a samu amsa sannan akwai jam'iyyar mpn kishin kasa ita ma tana ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun adawa wannan jam'iyya ta riga ta da nata ɗan takara shine shugabanta alhaji ibrahim yakuba ah, haka kuma a baya bayan nan ah, shine wanda aka yi a ƙarshen mako jam'iyyar ah, pgp dubara ta tsayar da janar salu jibo shugabanta kenan wanda shine ya taba eh, jagorancin eh, gwamnatin mulkin soja daga ƙarshe dai wasu jam'iyyun adawa sun fito ƙarara suka ce san ba su amince da bayanin kotun tsarin mulkin ƙasar ba na matsayin doka game da buƙatar jingine zaben 'yan nijar mazauna ƙasashen waje sanadiyar annobar coronavirus. a wata sanarwa da suka fitar jam'iyyun FRDDR da FOI da FP da FDR sun ce ba ma bayanin kotun kaɗai ba hatta hukumar zaɓen ma ba su amince da ita ba inda suke neman a rusa ta baki ɗaya domin a cewarsu daga kotun har hukumar zaɓen duk 'yan amshin shatan gwamnati da jam'iyya mai mulki ne korone masani shine kakakin wannan kawance na jam'iyyun adawa wannan shari'a wadda kurban ta fara ta saka doka ta saka kundin kasa artikul na 133 na kundin kasa ta saka shi to kada an ka sa shari'a kada saka doka to wanda zuwa ka kurban sunan wanda ka suka daga shi ka daga gwamnati da ita ba muna kira tasiri wanda ya isa ka sunna ke jagora ba mu yarda da ita ba ko da electoral ba mu yarda da shi ba yan seni in ma ba shi ma za ba gwamnati ta rushe ta ko da electoral shi ma a yi zanna a yi sulhu a yi sabo saboda a daina da kowa. to sai dai a nata bangare jam'iyyar pnds tarayya mai mulki ta kare kanta daga zarge-zargen na 'yan adawa a ta bakin sakatarinta mai kula da sha'anin zaɓe malam bubakar sabo siyasa bai kamata tana sa muna like idanu muna faɗin eh, wani abu ba isa ka suna ɗan nijar ne ya yi biɗa ya zan president kinsini ya zan ina tsammanin in ɗan amsa shatan ands ne kenan tun 1999 ya kamata a ce isa ka suna ya ba mu iko tun da shi na ya president kinsini wannan lokaci da tanja mamadu ya samu iko muhammadu isu ya zama na biyu an kai zaɓe kuma dizem tour muhammadu tanja ya kada muhammadu isu a nan za mu dasa aya sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin godiya ga wakilin sashen hausa suleiman mani barma cuba hero ne ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar a jiya talata cewa ya damu matuƙa game da yawan ƙaruwar cutar coronavirus a ƙasar. Wani bincike da makarantar King's College da ke London ta gudanar ya gano cewa mutanen da ke ziyartar shafukan sada zumunta na Facebook da Twitter domin neman labarai sun fi fadawa hadarin yarda da ikirarin da wasu ke yi cewa annobar cutar coronavirus manakisa ce aka shirya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya tsawaita takunkumin sayan makamai da aka saka wa Iran. Thomas sauraro da haka maka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana, za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa. musamman ma zara aminu fage da ta taya na gabatar da shirin da siri da ya haɗa shirin da kuma bada umarni sai kuma injiniya